ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد mun saukar da ruwa daga sama mai yawan amfani da alheri sai muka tsiro da gonaki da wannan ruwan muka tsirar da abin da kuke girbewa na ƙwayar abinci da waninsa